وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا aminci daga Allah ya tabbata a gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu ya fita daga wannan rayuwar da ranar da za a tayar da shi da rai a ranar alkiyama waɗannan wurare guda uku su ne mafi wahalar wuraren da mutum yake wucewa ta kansu don haka idan ya aminta a cikinsu to babu tsoro a kansa dangane da sauran wurare.